lafiya? Na? Aja. yanzu Sallau bai dawo ba? Eh bai dawo ba saboda ina ganin gosulo ne ya tare shi hanya. Ya kudin watan? To. Ah, dubu ashirin <laughs> E, eh, wajalla muna godiya wannan nan sallau shi ma in ya dawo ka bashi to shi ke so fita yanzu gude min gaji to ya na samu kuɗin nan Hello baby na. Lafiya kalau baby. Ai ina ganin kiranki na zuciya na yi fari. Baby wallahi ina cikin wata matsala. Ki faɗa min matsalan ki ko me ni zan miki maganin shi. Lalo ɗinmu ne ya zo ya bani awa ɗaya idan ban kawo masa cikon kuɗinsa ba zai kore mu daga gidansa. Amma lalo ɗinki ɗan baƙin ciki ne, inda ina zuwan huta shi ne na so mun baƙin ciki, to bai isa ba wallahi, saboda haka. Me me kina so me buƙat me damuwa ne? Naira dubu hamsin ne kawai bebe. Ya na ji kai shiru. A ah, yanzu ba damuwa. Yanzu bara in iya ji bankin yanzu ba. amma in kina da dubu goma gurin ki zan zo in baki dubu a dubu arba'in. Ba za a rasa ba. To shi kenan yanzu ki hau tazi ya zo ya aje ki a junction na unguwanmu sai yanzu in baki kuɗi. Ok ka ina zuwa yanzu nan na gode bibi na gode na gode. To to shi kenan. Akwai ƙura kan bala'i. bari zan canja kafin ta zo kar ta gane ni alaikum Baby dan Allah ka yi haƙuri, abin hawa ne wahala, shi yasa sai yanzu nake zuwa. Na ga tun ɗazu na zo ina jira ke ba ki zo ba sai yanzu. Yanzu baran baki kuɗin nan, yanzu ki ba ki kai malalo ɗinku. Kin gane zan nemi zan kira ki anjima. Eh, baby Allah duk duk wannan garin da kake gani wallahi da wani masoyin ba kai ba saboda me saboda a kullum idan na cikin damuwa baby kana share min hawaye na dan haka yasa nake son ka baby na gode na gode sosai baby a karki da in dai wannan ne yanzu ki kai masa ina da wani appointment ne kin gane zan kira ki anjima za mu haɗu anjima kin ji okay na gode baby i love you baby mm-hmm. kake sa kake sa na cikin wani hali yanzu ki kai mishi zama don jima saboda ina sauri ne to Thank hmm. you. Ina fata ah, ba ajiya. gaskiya dan lafiya babu sakon ne ba abin ne ba. Me baka komai ba? Ba abin ne ban ajiya. Ina shi dan lafiya yanzu. Kamar da ci bari kira. Kai dan lafiya. Thank you. ba sallau. Ina maka magana. Za ka an samu kai shiru. Na ce ina kudin da na baka ka bashi. Wato hajiya. Wato abin ya daɗe yana bani mamaki. Kuma na daɗe ina so in faɗa miki irin ƙalubalen da muna shiga ɗakinmu. wato beraye na ɗakinmu. Wallahi in kika ga beraye hajiya, idda kika san an musu tirenin sojoji. Kai ɗan lafiya, ina maka maganan kuɗi, kana min maganan wani banzan sance. Wato hajiya, kuɗin da kika bani da nawa da na sallau, na ɗauka na haɗa su, na je na aje su a cikin ɗakin ɗakinmu. na ɗora nashi akan nawa na aji. Wato ɓerayen ɗakinmu da suka fara ja ‘yan dubu-dubun nan da ɗaya da ɗaya da ɗaya sai da suka cinye dubu talatin da tara. To abin mamaki shine Hajiya kin ga dubu ɗan nan to shine ya samu ya tsira. Daidai ina katari ina shiga ɗakin na yi katari da wannan dubu ɗaya, ɓeraye su biyar su ɗaya kama nan ɗaya kama nan ɗaya kama nan sun ja sun kai bakin rami ina shiga da ne wani tsalle na tuma na kama nan nan da kin shajiya na kama nan suna ja ina ja suna ja ina ja na sa ƙarfin cutuna na kwace da na ƙura ma wannan ɓerayen ido na ce to tun da kuka iya cinye dubu talatin da tara ai dole ku yi jajaye kin ga abin na faru na ajiya dan lafiya ni za ka kalli tsaba ido na ka gaya min wannan zancen banza inda akwai bera a gida da dana gansu tun da nake rayuwa na ba a taɓa min banzar magana kamar wannan ba. Wato hajiya, magana nan na gaya miki gaskiya ne, ga Muhammad ga Sallau ki tambaye shi shi ma shaida ne ya san irin kalubale da muna fuskanta ɗakin mu da ɓeraye ha wallahi dan lafiya kai mugun makareci ne kai makareci ne duk duniyar nan ba taɓa makareci irin ka ba ƙaryan na kama na renin wayo wallahi ajiya ba ɗera ko da gidan nan wallahi wallahi kakka ka mana tukuci da ƙaniya wallahi kai munafiki ne ajiya wallahi shi munafiki ne inda da bera a gidan zan kira bigi dan Allah dan annabi hajiya ne in kin kira su bugi a gidan nan ni na san irin wahalar da zan sha kai bari ka bata kuɗi ba wallahi sai sun zo dan ya <laughs> rasulullahi hajiya kin ga na kwanta miki ya kur hajiya dan ya yaro dan Allah bigi dan Allah sai sun zo kai bari ka bata kuɗi dan Allah ka bata kuɗi ya kur hajiya ya kur hajiya dan Allah Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies dinmu. ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.